الضالين فلما رأى الشمس بالغة أنا هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا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 وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأشيائه ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد يا أخوة مسلمين da muka taru a cikin wannan gari mai albarka garin mutanen kirki garin dattijawa garin sauwa tare da shugabanninmu musamman mai gidanmu shugaba alhaji musa gulma zonal allah ya kara masa lafiya kuma muna tare da shugaba namu na tsawa alhaji aliyu isa muna tare da dan masanin mera kuma albayi na argungu kuma babban limamin masallacin juma'a na sarki sama'ila muhammad mera argungu shine malam Nasir abakar mera albani allah ya kara masa lafiya kuma muna tare da shugabannin agaji na gulma da na sauwa masar shugabanni na kwamitin da'awa musamman alhaji haliru tungarerai sauran shugabannin malamai namu na nan sauwa da manya-manyan malamanmu na gulma da muka tare da su a nan da tijawanmu da sauran 'yan agaji da sauran jama'a duka shi shehin malami da tare shi sheik bashir adamu sauwa gaskiya yana daga cikin waɗanda ya kamata in fara faɗi farko amma sai na bar shi kashe saboda ya yi min laifi muna fatan shek Bashir Allah Allah ya ƙara ma albarka ya sa ilimin ka ya amfani mu duniya baki daya yan uwa musulmi ne mai sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya yan uwa musulmi wannan walima walima ce wadda Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka kwarai da ta hada gabanni daban-daban daga koina domin ganin cewa an gwazar da ita kuma alhamdulillah walima ta gudana yan uwa musulmi wa suka da ya mu wannan walima daga cikin su akwai wato malam ayuba umar da amaryarsa malama zulaiha saleh wanda yake an yi salatin manzon Allah an daura aure bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya sa albarka amin ango na biyu akwai malam Bashir Yusuf da amaryarsa malama Ja'far malama Maryam Ja'far muna fatar ubangiji Allah ya samu aure albarka ango na uku shine muna da malam Jabir Musa tare da amaryarsa Hindatu Musa muna fatan ubangiji Allah shi samu wannan aure albarka sannan akwai aliyu ahmad da malama hadiza musa wanda shi ma auren ya riga ya gabata an kulla shi bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai malam yahuza lawali wanda shi ma auren ya riga ya gabata da amaryarsa muna fata Allah ya sa albarka sannan akwai malam sufyanu abdullahi da amaryarsa malama bagar ba garba dukkanin su ne musu addu'a irin addu'ar da manzon Allah yayi ma an gaye ko yake ma an gaye idan suka yi aure barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair muna fata wa'annan auraki Allah ya sa su wuce har zuwa gidan aljanna yaso dama jama'a nikan jili limamai suna addu'a sai wanga aure Allah ka sa albarka farko da tsakiya da karshe to gaskiya addu'a ta yi amma ni ina da ba akwai dan gyara kaɗan na'am shine inda za a ce ƙarshe abinda ba a son aure yayi ƙarshe so aka yi wuciya zuwa gida aljanna saboda mafi yawanci auren da aka yi shi a duniya yayi daɗi to Allah yana sake ƙulle shi a gidan aljanna sai ci gabar zama Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin sura Yasin yace inna ashabal jannati al-yawma inna ashabal jannati yawma fi shughulin Allah sai ya wa amwajuhum ala al-ara'iki mutaki'un Allah madaukakin sarki yace inna ashabal jannati al-yawma lalle ɗan aljanna ma'abuta aljanna a yau Allah yana magana yinin kiyama fi shugulin Allah da suna cikin shagulgulla na jin daɗi da farin ciki hol suna masu farin ciki da jin daɗi a cikin wannan shagulgulla da kuma wato jin daɗi akwai shagulgulla da rashin jin daɗi amma shagulgulla waɗanda jin daɗi ne sai Allah ya ce hum wa azwajuhum su da matansu shi yasa kana ganin idan mutum ya mutu ya shiga aljanna Allah ya kan haɗa shi da matashi ta duniya sai su gaba da rayuwa aure Matashi ita ta ce matsayin shugaban matan aljanna gare shi sannan bayan haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake wallazina amanu wattaba'atuhum wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum ya isa nan wama alatnahum min amalihim min shay hmm. kullu umrin bima kasaba rahim Allah maɗaukakin sarki wallazi na aman kuma wa'in suka yi imani wattaba'atuhum zurriyyatuhum kuma zuri'ar suka bi su da imani Allah ce cikin aljanna alhaqana bihim zurriyyatuhum muna riskan musu da zuri'ar su matan su na ciki ƴaƴan su na ciki Allah ya sai a ɗauki matar ka tana gidan kasa kai da can gidan sama inda kake akai ma ita kenan kaga aure idan ya yi daɗi yana wucewa zuwa gida aljanna malamai sun yi suka ga namijin da bai son yin aure domin gidan aljanna ba ka zama ba ka da aure duk wanda haka zaman duniya ya yi shi babu aure to cikin aljanna ana hada shi da matan huri ɗaya ne amma in akwai mata shi da duniya ya yi kammala jin daɗin rayuwar auren gabaki ɗaya haka ma mace malamai sun yi suka ga matar da take zamanta ba ta yin aure akwai wata mata tunu ta yi aihuwa guda ta cewa gaskiya akwai wahala ga haihuwa ta bar aure gaba ya ta ruhe ta yi zaman ta hakan malamai ba son sun soki lamirin wanda ke zama bai son aure saboda man sarrahu an yalqa Allah fahiran fal falyalqahu bi zawja duk wanda ka sani haɗu Allah yana mai tsalki a bin kewa to ya haɗu Allah yana da aure yana da mata mata tana da miji kenan jama'a zama da aure a zaman duniya yana da kyau kuma auren in yayi kyau ya kan wuce har zuwa gidan aljanna malamai sun ƙara ma juna sani game da matar ta auri mazaje daban-daban ta auri wanga miji Allah ya mai rasuwa ta kuma ta auri wani sun ka samu matsala suka rabu ta kuma ta auri wani ta auri miji ya kai goma kuma dukansu Allah ya sa su aljanna to shine malamai sun ƙara juna sani shin wai wa amirin sa aljanna wai na amirin sa aljanna wasu malamai suka ce wanda amin shi shine na ƙarshe wanda ta musu da ya giya aure ne wasu malamai suka ce a'a wanda ya koya mata addini wanda ya koya mata addini ta san Allah ta san haƙƙin Allah ta yi zaman zama na mutunci da shi shi a mijinta wasu malamai suka ce a'a za a bata zaɓi mazanga guda goma da ke aura zaɓi wanda kika so sai ta zaɓa sai ta kai gidan wanda take so da cikinsu sannan kuma can almuhim yawa musulmi ban darasin da nake son in magana akai dama na yi tagadi ne akan wannan saboda ana son aure a yi addu'a ce Allah auren ga Allah ka saya wuce tun daga duniya har kiyama haka na aka sun a ci saboda muna fata wa'annan auraki guda shidda Allah madaukakin sarki ya sa sun kullu tun daga duniya har lahira kuma Allah ya ba su zuri'a mai albarka Allah ka ba su hankulin zama da matayensu su ko matayensu Allah ya ba su ikon wasu da'a da biyayya wato ƴan uwa musulmi gabanin in shiga darsin da ka san in magana akai ina son in ja hankalin matasa cewa zaman aure yana buƙatar wasu abubuwa guda uku manya idan mutum na son aure ne ya tsaya da kyau yayi kyau to ana buƙatar ka kiyaye abubuwa guda uku abu na farko ka ɗauka cewa babu matar da a ɗari bisa ɗari complete tarbiyyarta ɗari bisa ɗari ya ƙware ta ba ka samun matsala da ita wallahi ba ka samu yau mace ko ɗaya gidan shek bashir sawaka ka ɗauko wallahi ba ka ɗauka cewa ka ɗauko complete ko ɗaya gidan shugaba na gulma ko shugaba na sawaka ce ka ɗauko ɗaya ta ba ka cewa na ɗauko yare yadda ba ta milli wallahi kada ka ɗauka haka manzon Allah ya faɗi yace dun masu da ka gani duniya innal mar'ata khuliqat min dila'in lalle mace an halitta da awaza kuma awaza mafi karkata awaza sama manzon Allah yace in kace sai ka miƙe awaza ta kuma straight za ka kare ta ne sannan kare ta shine sakinta manzon Allah ya kamanta sakin mace da kare awaza kuma kowa ya sani duk wanda awaza ta kare bai taba zama lahiya ko da ya warke wallahi za a ga wata rana sai wannan abin ya dinga motsa mai ya zaburo mai to shi ya misalin kare mace duk matan da an ka saka an kare saboda kai namiji ku an gaye ku sani cewa mace lallabawa na aka ka lallaba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan fa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha iwajun manzon Allah ya ce in ka samu sane ma dan abin da haka su kai ma wankin tuwayen yi ma share gida in sa ta waye ta ma ina kwana suna mutunta uwayenka to istamta'ata biha wa biha iwajun wata rana suka gwada ma ita cewa mataki za ta karkace maka ka ba ta damar zuwa sai ta gano biki ta dawo sai ka ta biya gidajen abokanta kai ku ba ka so haka in dai mace ta wata rana kan tsaye ba ta yi abinci ba haka ɗai kuma babu wani lahin komi tana sun ta gwada ma ita karkace ta akwai wani bawan Allah ya aure wata amarya suna jin daɗin zama da ita kawai sai ce mato da Allah amarya zan yi baki gobe da Allah ki shirya musu abinci mai daɗi irin wanda ki saba sai to yayi mai gida wai gobe na yi ya ci ya abokai yana murna yana gaba yana takama shi wai zai ba su abinci mai daɗi sai ce mata da Allah ina abinci ta ce ai dama yau kunu za a sha kuma wallahi ba wai bakin hali bane shi dan na gwada masa cewa sai sai gwada karkata karkata tace mai gida wallahi ni kununa ni ce kunuwa tace wallahi nuna za a yi kuma shi ta yi sai kwashi abokai kai ya yi gaba da su ya kara gaba ya ce ta aka ci abinci an kare ya dawo gida abinci da kuma tace kununa kununa ta yi to shi kenan sai to abin da za a yi bari ta faɗa babanta ta faɗa babanta ga abin da ka faruwa babanta ta kai sai ta zo gida ko ta to ya ta isa gidansu ku nuna an kai shi ko ubanta shi ma san yake ya gudu shi ma shi ma sai faɗa ma uwarta ki kunu kunu za a yi gidanka yariya ta sha kunu gidan miji so biyu ta dawo gidan uban ta sha kunu ta kuma ta kwansa ya ta wai ta kuma ta sha ta kuma ta sha kunu da gane cewa har ka ga ina gara akwai gamu kai cikin ta ka gangama kayanta da kayanta koma gidan mai wa Allah mai gida wa Allah ka yahe mi don Allah ka yahe mi abin da na yi kaga da inda ya dauki iska ya dauko bulala yace wallahi suna zane ki na baki kashi tunda dai na gane har ki akwai reni wayo gare ta wallahi baka cin nasara saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbata mana mace halitta ce mai rauni halitta ce karkatatta wanda duk wanda ka amule da ita ya san haka take mai mata guda ya san haka take mai mata biyu ya sa haka suke mai uku ya sa haka suke mai mata hudu ya sa haka suke akwai wata mata ana zaune lahiya lau wata rana kawai ɗai ana ɗari ta kai bijin su ruwan sanyi ta saba kai ruwan zahi masu daɗin wanka sai ta kai ruwan sanyi ran don ta guda mai ita karkata ce bawa allon gai shiga ban ɗaki ya ɗobo ruwa ya ɗan sai da ya zabura sai da ni ya ɗuba ya sa kaya ne ya to ai bala'i sai ce kai bari rin kare ta in daure in wanka da su ya daure ya wanka da su yana watsawa yana zabura ya gama wanka ne ya hito ya sa kaya ne kuma ya bada kuɗin ciwo ne ya hita gobe kuma an ka sake kai ruwan zahi ruwan sanyi ruwan sanyi kuma dai ba a yi faɗa ba kai ga na uku sai ta ga alamar cewa wanga mutum na tsakurai ban ji ya motsa ba bari ya roƙe shi da Allah shi ya hita ta dawo ta kai ruwan zahi sai ya hito ya ce a'a wa'yan da aka kwana biyu sun nika son ya wanka da su wallahi jama'a mu sani cewa mata tuna, kuma ɗaya gidan gowa ga zaki da ɗaya gidan malami da ɗaya gidan ɗan kasuwa da ɗaya gidan kowace da ka sani karkatattu ne saboda kada ka ɗauka wata ka za ta yi ma ɗari da ɗari sannan na biyu dole sai ka zama mai hankuri sai ka kai rayuwa nesa sakin mace bai zama shine mafita gare ka dan ko ka saki wata za kuma aurowa kenan hankuri ya kamata ka yi sannan abu na uku ihsani da kyautawa don wani malami cewa duk masu da kaɗar mazani ta kawo gali za da mata ayi ta ɗauko ga hagu ta ɗarme to wallahi sai du'a'i sai roƙo Allah ba ka iya gane gabanta kyautatawa da roƙon Allah suka bi da ita saboda mata ka kai mata ihsani kyauta ba shi sa ka zama ka samu zama lahiya da ita yan uwa musulmi daga cikin abin da ka san in magana kai shine wato mahimmancin gode ma Allah idan Allah maɗaukakin sarki ma baiwa ana son ka gode yanzu ga an gaye Allah ya taimake su cikin ƴan uwan matasan ƴan uwan su sun samu sun yi aure su da rigimar da ake cike wanga lokaci ga abinci ya yi tsada ga kuɗi sun yi ya samu ga sana'o'i sun ja baya noma ya ja baya abubuwa sun ja baya amma saboda taimakon Allah Allah ya taimake su sun yi aure to ku gode ma Allah bisa ga abin da Allah ya muku dama Allah maɗaukakin sarki ya fara sofa Ibrahim. Wa imta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum hmm. wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ta'ala yace wa imta azana rabbukum ka ambata lugna ubangijin ka yace la yasa akai sanarwa a fada ma duniya duka Allah yace la in shakartum wanga lamul qasm ne Allah ya rantsuwa yace wallahi la'in ka shakartum wallahi idan kuka yi godiya ga abin da na ba ku la'azinan kuma wallahi zan ƙara muku yanzu kaga an gaye sun yi aure in suka yi godiya ga Allah sai Allah ya ba su haihuwa can zuwa gaba kaɗan Allah ya ba su duk wanda bai da gida na kai sai Allah ya ba ya sa shi gida na kai in ya ƙara godiya kuma sai Allah ya ƙara mai tutu ba ka kyauta babur sabo mashin sabo sai Allah ya baka sai ka ƙara godiya sai Allah ya baka mota sai ka ƙara godiya amarya ta kuma aihuwa ɗana biyu haka nan kana godiya ga Allah kana ƙara yi sama sai ya zan ka mallaki abin zuwa makka ka taimaka ka dawo saboda godiya ga Allah tana sa Allah ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum wallahi da kuka yi godiya zan ƙara muku wala in kafartum kuma wallahi kuka butulce kuka yi kafirci Allah ya ba ka ki godewa kana ganin Allah bai ma komi ba Allah ta'ala ya ce inna azabi la shadid lalle wallahi azaba ta matsananciya Allah in ya kama ka da azaba wallahi ka shiga uku daga cikin azabobin Allah akwai talauci akwai rashin lahiya akwai rashin yarda da kai cikin mutane akwai duk abin da ka tanka ya lalace wannan azaba Allah ke da godiya ga Allah in kai yi ta Allah ƙara maka yake saboda an ga ina maku shara ku zama masu godiya ga Allah ina son yan da wannan sotun namli akwai kissa ta annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Wani dukkanin kista tana bayani akan godiya ga Allah maɗaukacin sarki da za mu bi kissa Annabi Suleiman tiryan tiryan cikin suratul namli da wasu ƙura'in za mu ga duk abinda Allah ya wa Annabi Suleiman sai ya gode shi ko Allah loda mai shi kai yana cewa Allah na gode sai Allah ya sake loda mai yana cewa Allah na gode Allah ya sake ƙara mai to ƴan uwa musulmi wallahi wannan kaida ce ta Allah duk wanda ha godiya to wallahi Allah yana ƙara masa akwai wani mutum wanda ya iske wani bawan Allah ke inuwa suka gaisa ce wa lahiya ce lahiya lau sai amma na ganka zaune ce to ina na ina naka iya zuwa ko tunari Allah ya riga ya kyale ni Allah ya hana min komi duniya ta yi wani cin cingam gaba da baya ko ina babu ina zakana cewa wani ya kamata gode ma Allah ga irin halin ce wallahi ni ban ga abin zan gode ma Allah akai shi wai bai ga abin da zai gode ma Allah akai ba sai to wane ga kayayyaki nan da Allah ya yi maka na godiya ya kamata gode na miliyoyin kuɗi ga jikinka amma ka kasa godiya Ya ce na suke sai to mu dauki magana ijiye ka guda ijiye ka guda ka sai a ɗebe na sai dirhami dubu ɗari ijje guda a ɗebe a aka yi kowa ijiye aka cewa a ɗebe ce to ijjiyar nan kai adda ita ta ka ta wai ma ita ce Allah nawa ka ba shi yace kyauta sai to a ga magana ijiya. a ɗaya hannu na sai dirhami dubu biyu a ta a kaɗa hannunka a kawo ya ce a kai kowane haba hannu aka cewa aka cewa a cewa ba mutum to hannun na naka na nawa ka ba su an ka baka shi yan uwa musulmi duk wanda ka dibin kai na yi dibi yadda Allah yi shi to ya kamata ya gode ma Allah in ka gode ma Allah bisa ga abin da ya maka shi ku sai ya ƙara maka amma in kana ganin cewa Allah ya kale ka bai ma komai ba to wallahi an samu matsala akwai wasu mutane suke barin ibadodi wai saboda Allah ya bai cikin talauci bai sallah na ga wani mutum ya kila la'asar saboda wai Allah ya bar ya bar babu kosi wai rama ana yi wai ya ɗauka wai Allah aka wa sallah saboda kawai la'asar ma bai yi inna lillahi wa inna ilaihi raji yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki yace ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله مدوكاكين سركي yace walaqad ataina dauda wa sulaymana ilman wa qala الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله تعالى يتثبت حقيقة من بيوى النبي داود دا النبي سليمان علما ونئر علمي ما لم يسكتي أنباس الثاني الشريعة كما أنباس النبتي دا منزنتي جماعة بيوى تكوى بيوى بتي أباك علمي أي, أي ما بيوى كوبا يوى كوبا Allah ya makyauta ko bai makyauta ba bale ga shi allo da ma an baka annabi kenan yanzu ya kamata a gode ko bai kamata a gode ba wallahi almajirai ya ku alaran momi ya ku malamai masu wa'azi ya ku shugabannin kungiya ya ku bayan Allah ku godiya da abinda Allah ya ba duk wanda Allah ya bashi ilimi to ya bashi kifin da ya kamata ya gode ma Allah akan wa qala sai suka ce da annabi Dawud da annabi Sulaiman suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi faddalna wanda ya fifita mu ala kasirin akan da yawa min ibadihi almu'minin daga cikin bayansa mu'minai mun hi da yawa daga cikin su Allah ya dauko mu ya hihita mu ya ba mu annabci da manzanci da sanin shari'a saboda ka Allah bari ma godiya akan wannan jama'a annabi Sulaiman ya gode ko bai gode ba annabi Dawud ya gode ko bai gode ba bisa ga wannan gode da suka yi sai Allah ya zan kara musu da gaskiya abin da ke gwada cewa annabi Sulaiman Allah ya bashi ilimi tun yana dan karamin yaro ana samun kisa-kisai fadar babanai sai ubanai ya yi hukunci sai ya toye tasowa kuma sai ya zanna zai tabbata wata rana wani makiyayi ya fi ya kyaye gonar wani da daddare ya ta ya saki dabbobi suka kyaye gonar mutum nan gaba ɗaya yaban ya ta yi kyau sai Allah ya ba sa'a ya kama da an ka to wurin annabi dawud sai ce to yanzu abin da za a yi dama su can ka'idar su idan barawo ya sata an haka kama shi ya koma bawa ga wanda ya ɗauki kaya dai idan barawo ya sata hakan mai ba magana yanke hannun za a yi ba a'a ka ya zama bawan kai yanzu in haka dama haka kai shi kasuwa ka sai suwa in haka da maka tura kiyar ta daji ta yi ma'aiki ya zama bawanka to yanzu tun da dai yanzu ɓarawo tun da dai yanzu makiyayi ya ta ya kyaye gonar mutane sai annabi dawo da ya hukunci cewa duk dabbobin suka yi kiyon gona nan gaba ɗai ya bashe su ga mai gona sun zama nashi sakamakon gwata da an ka sanyi ya yi hukunci ya buga sam ya tsaga ce kowa ya tashi an riga an gama bayan sun hito sai annabi sunan ya tambaye su ya ce ya ba na ya muku hukunci sai suka ce ga abin ba mai hukunci ya ɗauki dabbobi ya ba mai gona shi kenan kuma ta zauna haka sai ta gaskiya ni kan inda ni na ba haka zan yi ba mu kuma wurin baba dan haka kuma wurin baba sai ce to baba ga mun dawo na dawo da su ce mi at naka ra'ayi sai ce ni ne gaskiya abin da ra'ayi na baba dabbobin nan a bashe su ga mai gonan nan ya ce ya sha nono ya ci unhuwanin su duk wata ta yi aihuwa cikin wannan shekara shi adda shi ko makiyayi a bashi gonar mutum da ta yi shuka irin wadda an kasa cikin gonar nan ya rene ta sai ta kai yadda take ta koma daidai yadda an ka sanye ta sannan kowa to a bashi kayanai zama kun gane magana ga kowa gane ba sai zan mai gona a shi gona ta yi mai dabbobi a shi dabbobi ne amma shi kowa ta unhwanin shi mai gona ya ta unhwanin dabbobin nan ya sha nono ya sha mai sanar wa'anda aka aihawa wannan lokacin kuma nashi na Anabi sun ce kare leon ga hukunci ni ma kai mahe da shi annabi sulaiman wata rana wasu mata suna daji wa daud wa sulaiman idh yahkuman fi al-har hmm. idh nabasha fi ganahu liqawmi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamna sulaiman وكلا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين الله أكبر وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم فهل أنتم فهل أنتم شاكرون توكاتي كامل شو أيام عادي؟ Allah ya ƙara albarka a karamar kallawo ya kawo ni kista abin da makaranta yanzu ka to kista ta biyu kuma ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah ya ba da labari wata rana wasu mata guda biyu sun ci daji suna aiki suna da jarirai guda biyu sun aje cikin inuwa suna can suna aiki daji su matan sai kuran zo ta ɗauke ɗan guda ta ɗauke jariri ta sai da shi da sun ka dawo ita wadda aka ɗauke ma jariri su ce ai wanga da an ka bari na sana to dama matan akwai babba akwai karama babbat nata an ka dauki karama an ka bar nata sai na ce a'a wallahi wanga jariri nata na ita ko kai ta ce a'a wallahi nata na danta na an ka bari sai aka dauki husuma aka ce wurin annabi Dawud annabi Dawud ko da an ka ce wuri ne babbat ta yi rija rija tayi ta yi kuka ta yi kuka har ta ga bari annabi Dawud ya dibi irin kukan da ta kai da gani wa gabo Allah ita an ɗanga sannan aka raba ta da shi sai annabi dawo da ya hukunci ya ɗauki ɗan ya babbat to shi ke na ya riga ya gama ku tashi ku bani wuri na gama da sai an kai ta bar kuka ana yi zuwa sai ga annabi suleiman annabi suleiman ya ce gaskiya shi wanga hukunci da babai inda shi na ba haka zai sai aka tashi komawa to ya za ka yi sai ce ba ni abin zan yi shi ne a samu yuka ɗan ga da an ka bari mai rai jaririn ga da an ka bari nisa na kai raba biyu ko wacce a ba ta rabi annabi dawud sai ya gano sai to shikenan a yi sai ita karama ta ce a a a ka a yanke shi ka na bar mata na bar mata sai ita ko ba ta ce a a yanke wallahi a yanke ni ya ba rabina ko shi hujja shikenan sai annabi Dawuda annabi Annabi Sulaiman to ke babban ba na kenan ba sai aka an shi dan nan ga hannun babba aka ba karaman wannan ilimi kenan shari'a shi yasa malamai suka ce ana yin shari'a da alamomi qara'in na'am kani na gwada cewa abu kaza ba naka na ba idan ka taho da abu ana shari'a da kai da wani akwai alamomin da alƙalai ka diba su gane cewa wannan abu wani ba naka na ba dan yanzu wagar sace a yanke dan biyu a baka rabi wallahi ba naka na ba to shine yake cewa walaqad ataina daud wa sulaymana ilma tabbas mun baiwa annabi daud da annabi sulaiman ilimi wa qala suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa mu'minai ko cikin mu'minai Allah ya fifita mu da yawa daga cikin su Allah mun gode maka sai Allah ya sake ba annabi sulaiman wata farla kuma daraja kuma ya kara masa الله يتورث داود سليمان وورث سليمان داود وقال وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الله تعالى يتي وورث داود وورث سليمان داود سليمان سيقى داود يقى دمي ya gari sarauta kuma ya gari annabci da da ilimi wa qala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ullimna mantiqa tsairi an sanar da mu furucin tsuntsaye da sauran dabbobi malaman tafsiri suka ce da sauran dabbobi saboda ba magana tsuntsaye ɗaya ka ji shi annabi Suleiman har da sauran dabbobi tsuntsu in ya toye kuka annabi Suleiman yana faɗan ga abin da ya ci misali a ce kursiya in tana kurkudu sama sama itti annabi sallallahu yana faɗa mata ga abin yana faɗa ma ga abin ta kawai saniya in ta yi boda annabi Suleiman ya san abin ta kani yana ya faɗa maka yana ya fassara maka jama'a ne mata kuma ne ma wuce wannan wata irin fallati yace ullimna mantiqat tayri an sanar da mu furucin tsuntsaye maganar tsuntsaye an sanar da mu da kuma sarwan dabbobi Ya ce wa na min kulli shay an ba mu kowane irin abu wanda ba sarki ka bukata duk abin da sarauta ka bukata Allah ya ce an ba mu shi malamai suka ce duk wanda an ka ba sarauta ba a bashi abin sarauta ka bukata ba wallahi wa sai dai an kai duk sarakin da talaka ne bai iya salama mai ce wallahi kwana uku ba a mai abinci ba basarake ya shiga gida ya auna sa'in dawa biyu ce ga hanci amma abinci wallahi ba a bashi abin da sarauta ka bukata abin da sarauta ka bukata shine duk wani talakan kai shi kwaye kuka kana da abin da ka share mai hawaye in eh, ana faɗa ka yanzu yanzu ga argungu ko abuja kana da abin da yanzu kana iya hawan mota ka tai amma an baka sarauta ko argungu baka iya zuwa yanzu cikin daren ka mm. da Allah a samu mun kabu kabu in hawo sarauta ka ba a ba ka abin da ka bukata annabi suleiman an ba shi kayan aiki shi na yaka faɗa ya ce wa uti na min kulli shay an ba mu kowane irin abu duk abin sauta ka bukata an ba mu shi yasa wallahi jama'a ko gidanka in ba a baka abinda gidan ka bukata ba wallahi rinjaya ka za yi sai wata rana ka zana mata ka sago ta ce wallahi ƙarya haka baka yi sabon gidan hmm. wallahi malam ko baka yarda ba yau ko gidanka ya zama wata rana kana iya kawo kure baka kai kaya alayyo kana iya kawo gumi baka iya kawo manja to wallahi yanzu akwai saura sallah ta kama kana iya wasu kayan sallah baka iya wasu ko a waye gari baka iya matar kayan sallah to wallahi ka tabbatar da wata rana sai ka zana an goge gidan nan kenan idan Allah ya baka roki Allah ya baka abinda abin nan da an ka baka bukata yanzu gidanka ya ka bugo kana da tsaba kana da masara kana da dawa gidanka kana da abinci gidanka to lokacin ka da bakin waɗi sallah in ta kama ka yanka maza kaya ka yanka mata kaya in ko kace maza ɗaya an naka su da ka zuwa naji mata ba naka na ba to billahi lazi baka isa ka isa ba ka miji ba mm. uwar ta isa mata miji dan baka isa ba ka ce wai kai kayan ɗaki iya gado iya ka sai gado sauran kaya wai uwar ta sai wallahi ka faɗi ba ka iya hana ɗiyar ka talla saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki in ya baka sarauta in ya baka iko daga sun taimakon da yake ma ya baka abin da ikon nan ka bukata duk wanda a ƙarƙashin ka ya shi wurin ka kana iya mai inuwa kana iya share mai hawaye shi na annabi Sulaiman yake cewa wa na min kulli shay an ba mu kowane irin abu don annabi Sulaiman yana iya sa aljani ya noce cikin ƙasa haƙo ya ce ya ɗobo ɗan ya zinari ya fito da ita wace ya fi na kula bana in wagawa Allah ta'ala ya ce kuma mun hore mai shaidannu waɗansu kula bana in duk wasu ƙwarri wajen gina Allah ya hore mai annabi sulaiman shaidannu waɗansu sun iya gina ƙwararrun na wurin gina in suka fara gina wallahi ba su bari su baya tawaye sai an ƙare magana wai a jiya ta bushe ba a yi ƙwararru na wajen gina aljannuna kai na so a ce da gina jinnu karmaka Allah mm. sai abun ya baka tsoro cikin ruwa aka gina kuma ai gina mai tsawo jinnu kenan sannan wa gawas Allah ya bashi masu zartin kasa da babu zinari danye shi jama'a yanzu a ce yau zinarin da ya cika hannun ka dai nawa ka sa'a sai sai miliyan annabi Suleiman lokacin da Bilkis ta kama hanya za ta zo ta yayi an ka shiga cikin kasa an ka ɗebo danyen zinari an ka yi kwalta da shi bisa hanya kayan ka so gari kaga jama'a wa utina min kulli shay'in kenan to saboda ka shi yasa ka dibi zulkarnaini shi ma tarihi ne da Allah ya bashi mulki cikin ƙasa ya bashi duk abin da mulkin nan ka bukata inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah ta'ala yace inna makanna lahu fil ardi sarki zulkarnaini mun bashi mulki cikin ƙasa kuma wa atainahu mun bashi min kulli shay'in sababa ta kowane irin ba shi hanyar zai biya samu abin nan duk abin da ya kaso mun ba shi hanya zuwa ya samu wannan abu shi yasa ƴan uwa musulmi ka roki Allah ya baka ikon ka riƙe gidanka tuko in ka ima gidanka da ƴaƴanka duka in an ka baka wasu sarauta kuma to roki Allah ya baka abin zaka ima wannan kana nan kana nan kana duk abin da Allah ya azaka ya baka abin zaka iya ima wannan al'amarin wanda duk wanda a ƙarshen kana kana iya share ya hawaye ne jama'a me yasa kana ganin wani bi ba ke ko hakimi ya faɗi talaka ya goge saboda bai saboda talaka bai san unhwanin wannan mutum ba amma talaka inda ya san unhwanin ka kai to wala wata talaka yayi kaɗan wallahi basara ke ya faɗi wala talaka ya faɗi to amma lokacin da duk basara ke aka bashi abinda duk abin sarauta da ka bukata to wallahi ya riga gama talaka ne duk abin da yake ayi za a yi to shine annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yace wa utina min kulli shay yace inna hadha la huwa al-fadl al-mubin lalle wannan wata irin fallaci bayyana ya inji Allah madaukakin sarki jama'a wannan godiya ta kowa godiya ta ba shi yasa malamai suka ce at-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun bayyana ni'imar da Allah ya maka godiya ne wa tarkuha barin bayyana ni'imar da Allah ya kufur wannan butunci ne kafirci ne Allah ya maka baka bayyana ba wallahi ba gode ba yace ya Allah inna hadha la huwa al-fadl al mubin sai Allah madaukakin sarki yace wa ushira li sulaiman junudahu min al-jinni wal-insi wa tayri fa hum yuz'un حتى إذا أتوا على واد النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله ما دوكتين sarki ya ce wa hushira li Sulaiman junuduhu aka tattaro ma annabi Sulaiman rundunarsa min aljinni na daga aljannu wal insi da mutane wa ɗai da tsuntsaye fahim za'un ga sunan ɗagaga ga suna an koro suna tahiya tsuntsaye sun yi inuwa sama ga jinnu gehi ga mutane kewaye tare shi ana tahiya ga sunan ta yi ɗagaga Allah ya ce ga sunan suna tahiya hatta idza atau ala wadin namli sai su kai kusan kawo wa ramin tururuwa tururuwa tana da wani rami wannan tattaru da ita jama'ar ta sai suka yi kusan kawo tsakaninsu da wannan wurin mil uku ya yi daga nan zuwa gulma ko hiye da haka nan sai da ya kusan kawowa da jama'a ta yi Ƙalas namlatun sai wasu turuwa ta ce don saboda turuwa ta daga cikin dabbobi masu tsari kwarai da gaske tururuwa ƙwarin ya ce wadda a tsari akwai shugabanni cikinsu akwai sarauniya cikinsu akwai sojoji cikinsu akwai masu gari cikinsu akwai masu zuwa baɗa abin cikinsu haka suke wallahi tsari gare su shi yasa wani malami yake cewa idan kana cikin daji ka ga hadari ya tanku in kana son ka gane hadarin nan na rawa ko bai ruwa dibi rawun tururuwa wanda ka san akwai ta in ka gadu sun watse gaba in sun ɓace wallahi kai masu ita kanka ruwa za a yi amma da zaran ka ga turuwa ta harkokinta kuma ga hadari ya tanku to kai ma ita harkar ka ba a ruwan nan ba a yansu Allah yana sanar da ita cewa har yanzu dukkan ruwa Allah ya sanar da wannan wannan kwarin ya sanan suna da kowane an bashi aiki ne Profesa Mansur Sokoto Allah ya ƙara masa lahiya. Ya ba da kissa wani bawan Allah. Wacce ta isi gawa hwara ta mutu. To ita aikinta ba ɗauko abinci a aikinta ba. Sai ta sheka ta faɗa wanda ka ɗauka abinci. Ku she ƙoga wani nama nan na gani. ku ɗauka ku kai mana gida sai ta shigo gaba sun ka biyo ta baya ko sun ka to shi wannan mutum sai ɗauke wannan gawa turuwa sai ta ɓoye gawa fara sai ya ɓoye ta to ta yi dibi ta yi dibi da wanda a tare ita ba su gani ba sai sun koma sai ta kuma ta sake biyowa sai ya sake mai sheta sai ta isa kuma gawa fara ga ta sheka ta faɗa musu ko sun ka sheka kuma sai ya ɗauke gawa fara ga sai ya ɓoye ko ba su gani ba suka sake komawa ta sake dawo a kuma ta isin gawa daga ya mai suwa wala ta kuma za ta faɗa musu ko sun ka shi ko wallahi ba sun ka to ba su iya koyi ba ya ɗauki sun ka kame sun ka ƙille mata wuya sun ka sun ka taya sun ka samu sun ka sun ka sun ka sun ka wuce wasu saboda suna da tsari ƙarya ba son ƙarya ta yi musu ƙarya kenan ta yi ƙarya ɗaya ta yi ƙarya biyu ta yi ƙarya uku sau ka yanzu ta yanzu a kashe ta muna wasu iyakar makarata cikin mu dabbobi ne a da wanka tsage ba tururuwa shi yasa malaman luka suka ce annamlu makhluqun ajib wato tururuwa halitta ce ban mamaki kwarai da gaske to shine Allah ta'ala ya ce hatta a tau alawa wadin namli sai da ya kai ya kusan kawowa ga rahin tururuwa qalat namlatun sai wata tururuwa da shugaba ta ce ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa sauran yan uwa udkhulu masakinakum ku shige gidajen ku gaba ɗaya kowa shige gida ne la ya haɗi man da kuma Suleiman. kada Suleiman ya tattake ku ya kakkarya ku kada ya kakkarya ku ku shige gidajen ku shi da rantsuwa ta yi wa hum la shi wani ba sani ba kada ya tarashi sanya sa sun kakkare ku sun halaka ku kowa shige gida ne ko ka yi jima sai ga kowa ta shige gidanta sautin magana ta sai Allah ya ɗauko shi ya kawo ma'anar Suleiman sai ya jiya jama'a nan akwai ni'ima guda uku da Allah ya wa annabi Sulaiman ta farko Allah ya ji sai sautin wannan tururuwa daga nesa jama'a kowa ya sani tururuwa sautin ta bai da girma kwarai da gaske kana zuwa ramin ta ta ta magana ba ji ko irin ta ta ba ka ji amma da ta hudu magana daga gulma misali Allah ya dauko sautin ta ya kawo annabi Sulaiman sannan na biyu kuma sai Allah ya fahimta sai mi take nihi dama kan tambaya ce ulimna ma bi katsairi kenan ba tsuntsaye ɗaya ba ba dabbobi har da kwari in su wadi na gara abin su wadi shi yasa annabi sulaiman Allah ya baiwa da kuma ya gode wallahi jama'a ku liwa gani in yi yayi baiwa Allah ya kara mai wata in yi in ya gode Allah ya kara mai wata sannan na uku Allah madaukakin sarki ya taimake suna daga cikin jama'a tai masu girmama shi duk tsuntsu da ka sani na girmama annabi Suleiman duk ƙwaro da ka sani na girmama annabi Suleiman duk wasu dabbobi suna girmama annabi Suleiman alaihi salatu wassalam to shine Allah madaukakin sarki zai ce fatabar sama bahikan min ƙauli fatabar sama bahikan min ƙauli ana rabbi auzi'ini an ashkura ni'imataka allati an alayya wa ala walidayya wa an a'amala salihan tarbah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin Allah maɗaukakin sarki ya ce fata ba sama sai annabi sulaiman ya yi murmushi da ya ji wannan sautin da tururuwa Allah ya ɗauko ya sace ne sai ya yi murmushi zahikan sai hushin dariya a ƙarshe ya fara murmushi sai a ƙarshe sai hushin dariya min qauliha saboda magana tururuwa wa qala sai ce rabbi ya ubangiji auzi'ni Allah cuta mini an ashkura ni'mataka allati amta alayya Allah ka cusa min godiya ga ni'imar da kai mini Allah wa godiya da ga ni'imar da kai mini Allah ka cusa min godiya ka sa ni cikin masu gode maka ya Allah wa ala walidayya kuma Allah ka sa min cusa zan godiya ga ni'imar da kai ma uwaye na wa an amal salihan tadaw kuma Allah ka cusa min in aiki na kwarai za ka yi da shi sai ce wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin kuma ya Allah ka shigar da ni da rahmatka cikin bayanka salihai ka ji abin addu'ar annabi suleiman sun jima'a ya gode ko bai gode ba wallahi kuna ganin annabi Suleiman rayuwa ta yi duk abin da Allah ya sai ya gode ta yanzu mu kara gaba mu ta inda Allah madaukakin sarki ya sa alhudu-huda ya ta yi yawon duniya ya gano wata mata Bilkisu da yabba sarake ta don ta ita Bilkisa ta gadi mulki babanta babanta basara ke da lokacin da babanta ya zan babu su ƙa'idar su duk ba sarake ya rasu ɗa ne aka azawa sai zan ita sarauniyar su baban da ya rasu babu namiji gidansu sai aka ɗauku mulki an ka sai ta haye mulkin saba'a ita ar sarauta sannan sarauniya ce mai ji da kanta duk wannan yanki ba ka jin mulkin kowa in ba nata ba alhuda huda ya ce ya gane ta kuma ya ga abin mamaki ya gaita da gado mai ɗaki takwas gado amma ɗaki takwas da rai, kuma gado na yanzu yabba a annabi Sulaiman labari shi na ce ƙala a haɗin malam tu hidu bihi wa ji itu ka min saba'in lau azibannahu لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله تعالى يتي وتفكر الطيرة في أنا sallama ya dinga bincika tsuntsaye أنت لو كنت تصلى يا yi domin هدى هدى Allah ya ba shi sanin inda aka ganin ruwa kasa duk inda aka ganin ruwa alhuda huda ya sani sai ya gudu inda ruwa suke sai ya sa jinnu su noci a ɗiba ruwa sai annabi sai mai bincike na na huda huda yake bai gane ba wa tafaqara tsaye sai bincike tsuntsaye wa qala sai ce maliya me ke gare ni me ya same ni la ara al huda huda banga al huda huda ba am kana min al ghaibin ko daga cewa suka suka suka tayesu suka yi absent ba su nan to lalle ko la u'azibannahu azama shadidan lalle zai mai azaba mai tsanani aw la azbahannahu ko kuma wallahi zan yanki aula ya a ni bi sultanin mubin ko ya zo min da hujja a kwakwara bayyananna cewa ga abin da tsaishe shi kenan zai yi mai azaba ko ya kawo dalili malamai suka ce wannan shi ne magana manyan mutane Mata ka kato ka ake ba da tarihi daki ya kamata ka bincika lahiya wanta ba kenan ban ba ki izinin hita ba lahiya ka san shi wani bai tsaya saurari mika faruwa wani ango ya yi aure zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya to sai iskin masu ta bakin garka suna neman agaji an ce sai da ni ya tsaki goron mashi ya bige ta ta ce za ka sa mai gida ka saurara mana ka dakata kada ka yi gaugawa mana ce ya za a ce da auren ki sai ka so kina da gongarka ita ce ke cikin ɗan ga abin da ka faruwa ko da ya shiga cikin ɗaki sai iski ƙaton maciji ya yi ganwo saman gado na kwance dama yana da mashi sai ya ɗauka ya daka sai tallabo ko da ya to waje yadda ke ƙasa da shi da macijin ba a san wanda ya riga mutuwa ba sai aka sheka aka faɗa manzon Allah ga abin da ka a mutumin nan da ya nemi izini ya ce gida ya yi aure ga abin da ya faru gare hadisin mu wadda ya ce manzon Allah sai ya ce musu ku nemi gafara ga dan uwanku ya riga ya ce kuma ku sani cikin cikin Madina akwai aljannu annabil madinati jinnan aslamu akwai aljannu sun mutulunta idan mutum ya ga maciji gida ne kada ya saurin kashe shi ya roƙe shi ya bar gida ne so uku ya ba shi izinin barin gida ne so uku idan mutum ya ga maciji cikin gida ne ya ce ina haɗa ka da Allah in kai na Allah ne ka bar mana gidanmu kana ba mu tsoro a ko bai wa? <laughs> ka san wanda ya ga maciji cewa da ake bugewa za a yi yana ganin mutum cewa ɗaya kai ina abu mugu da Allah ɗauko mai can da kome haruga wallahi wani bi sai ka kashe kanka in baka yana akwai aljirin da in ka ganai kana ganin mutum babu ruwan shi da kowa ya wure ɗaya cikai gudan tari kallon mutane ɗaya kai ga suna suna ta wasa yar na ta wasa babu bane da kowa kai da ganin wanka san ba a basu jin ƙwarai na ka nemi tsaga Allah da shi sai ina haɗa ka da Allah in kai na Allah ne kana ba mu tsoro ka gidanmu shi ke su ba gida ta yaki in na Allah za ka ga ya bar gidan in ko ba na Allah na ba in kai ne so uku to manzon Allah ya ce yanzu kan in ka ga dama ka kashe shi Allah zai baka nasara a kai ne to saboda haka kun gani kenan ba a son gaugawa matarka in ba ta gida ko ta yi wani babban ciki ta dalili me yasa aka yi abu kaza saboda mi saboda shi almu'minu yaltamisu al'uzura wal munafiqu al uyuba shi wanda an yana neman uzuri mi an mahita me yasa kai kaza me an kaza kaza kaza ya faru shi mumini dama yana neman in ya samu uzuri sai ya karba shi ko munafiki illa ɗaya ka buɗa yana nan kullum yana yana bibiye kokarin ga illa ka ɗaya ka buɗa ya tura asirinka munafiki Allah ke mm. to saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle alhuda huda zamu yi adawa mai tsanani zamu higi shi mu kai ga rana zamu cire mai gashi kamar malaman tafsiri suka ci hmm. za a higi shi da rai ne a sakai ga rana kwari su dinga cizo ne yace ko mu yanke shi mu jiwa da shi ko ya kawo hujja mai karhi cewa lalle ga abin da ya sabe nan ana nan ba a daɗe ba fa makasa gaira فمكث غير بعيد فقال فقال أهدت بما لم تهد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يتي فمكث غير بعيد sai annabi Sulaiman ya zauna ba da nisa ba jim kaɗan sai ga hudu ya dawo fa makasa gaira ba'id sai ya tsaya wasu ma sun ce sai ya tsaya daga nesa shi tsuntsun ga annabi Suleiman can ya saba ya ce haku sai ka zuwa dab amma yadda ya ga annabi Suleiman ya hasa sai tsaya nesa sai wasu bai ce mitsa sheka ina ka hi sai ce a hafin malam tu hita bihi na kewaye ilimi ga abinda ilimin ka bai kewaye da shi ya kai annabi Suleiman na gano abinda kai ba gano ba ya kai annabi Allah Suleiman ituka min saba'in kuma na zo maka daga saba'a kasar yaman waje ituka min saba'in bi naba'in yaqin na zo maka da ƙasar saba'a da labari na tabbas ganin mai izrani ta labari na tabbas na zo maka da shi sai ta miya gani yace inni wa tumra an tamliku inni ووجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا لا يهتدون yace wajadtuha wa qaumaha na sami bilqis da ita da mutananta yanzu da shan suna sujada ga rana min lillahi kuma bayan Allah suna yaba rana sujada in rana ta yato da sahe sai suna duka sai musu sujada ibada suke nan bautar rana min dunillahi kuma bayan Allah shedan ya kawata musu ayyukan su sai zan ba su iya ganewa ba su shiryewa shi na da ci gaba da bayani sai annabi sulaiman to yanzu abin da kike tunda dai walaha da azim tare wani irin gado mai girma to ina son wadi na ta dauko mun garanta ya kawo mini annabi sulaiman ya aika takarda ta tahi huda huda ya kai ita kuma ta ce to yanzu bari aiko mai ni ko kyauta in har sarki na irin sarakunan ga masu son duniya ta shiga zinari da azurfa ta ce a kai ma annabi sulaiman in irin sarakunan ga masu kudin duniya zai amsa ya kyaye su mulkin ta. in ku annabin Allah ne sarki ne kuma annabin Allah bai an sakkyauta mashi zai ta shirya aka aiko mai dunkullen zinari da wasu abubuwa aka aiko ma annabi Suleiman malaman tafsir sun haɗa abubuwa daban-daban game da wannan kyautar amma da an ka kawo sai ya ji labarin ga sunan su howa kahin su taho sai annabi Suleiman ya sa aljanu aka shiga cikin ƙasa aka ɗoba ɗanyen zinari sai aka yi titi na zinari kwaltar zinari sannan aka yi wasu dunkullai tuballai aka jera saman gehe-gehen titi kai ka ɗauko 'yan zinarin ka yagga hannu haka sai ka yasa kwalta ba an kai ta kata ka shiga kai ka sa an wuce ka walla suna tuwa suna ga cewa kai wallahi abin da akwai batsoro suna ga aljannu kuma abubuwan batsoro suna gari suka toja da Suleiman suka ce ga abin da balkisa ta aiko mu ta ce a kawo ma kyauta ke ce ni ya ce eh to me kuma gani nan gehe kayan ku su fito wallahi mu dai mun ga mun mamaki to ku bari mu gaya muku kai kai dan sako da hanka yau kai a shugaban tahiya ka koma ka faɗa mata irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاجرون فيتم كان ساقو ارجع إليهم ko ma ka ko ka koma wurin su gaya musu balkisa da mutanenta fala na'tiyannahum bi junudin wallahi in ba su musulunta ba za mu zo da wata irin runduna la ibala lahum biha ba su gaba da gaba da ita to jama'a jinnu in hito zina na yaƙi kada gaba da gaba da shi aljani mugu shaytani <laughs> na rabi da Allah in yi gaba daga wallahi baka iyawa kai jama'a ba ha gani wata rana cikin daji ka ji ana kukan doki ana haniniya ko ba gan doki ina za ka ganin wata gada jinnu in ya hasala sai ga cikin ruwa yana wa ruwa ya koma kihi wata gada ga jinnu in ya ce ya hauka ce cikin jikinsa ya komawa sai ga tana hauka saboda ka wallahi jinnu da ka gani wallahi sai iko Allah sai yi yace kuma ka gaya mata wallahi za a yi kuma ta runduna la qibala lahum biya ba su iya gaba da gaba da wannan rundunar kuma wala nukhrijannahum minha kuma wallahi za mu fitar da su cikin waɗannan garuruwa wa hum sagiyun suna kaskantattu wallahi za mu walaƙanta. su hmm. ka gaya mata wallahi in bata tutu musulunta ba wallahi da ita da mutane za mu walaƙanta. su in gaya ma jiki na rawa shi shugaban ya koma da yan tubalai na zinari da ya tura su ai kyautar da an ka bashi su sai ya koma da ita yana gauga ya bar gari ya ce ka to wallahi wallahi sarauniya magana ta baci mun ga kaza mun ga kaza mun ga aljannu sannan titin zinage an kashin hida ka haimu sai shi gari saboda ka wallahi mutumin nan bai bukata abinda an ka aika mai kuma ya ce in haɗa miki wallahi zai turo runduna wadda ba a yi gaba da gaba da ita ba a ko kogarinta zai turo rundunar yaƙi wadda ba a ko kogarinta kuma zai hishe mu garin gama na ƙasƙantattu wallahi ta ce tau to jama'a mi amma mi ashara su wallahi mutum wa miƙa kauya kawai to shine suka yi ittifaki da ita da sojojin ta gabaki daya za su dauko jama'a so su musulunta wani annabi Sulaiman to shi da annabi Sulaiman sai ya samu labari hudu hudu ya fi ya faɗa sai ya ce ayyukum ya ayyuhal mala'u أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشها قبل أن يأتوني مسلمين النبي ya يتي يا أيها ya ku mayan mutane na ya ku mashawarta na ayyukum ya ati ni bi arshiha wa ya mu zai ɗauko min gadonta ya ɗauko ya kinkimo shi ya kawo min shi ƙabla an ya ni musulmin tun gabanin su zama suna musulmai tun gabanin baƙi su zama suna musulmai wa zai ɗauko min gadonta ya kawo mini ayyukum ya ati ni bi arshiha wa zai kawo min gadonta kafin su zama suna musulmi don ya samu labari ta kusan kawowa ba Allah ce kala ifritun min aljin qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik hmm. wa inni alayhi laqawiyyun amin sai wani baji kai daga cikin jinnu daga cikin azumi yace ifrit qala ifritun min aljin sai wani ifrit daga cikin jinnu yace wani jinna ne bala'in kai kuma ga sauri yace ana atika bihi ni zan zo maka da wannan gadon ƙabla an taqu min maqami kayan ka tashi daga inda kake kayan ha gama hukunci ƙarfe bakwai zuwa sha biyun rana na ta na natsu kuma garanta na kawo mashi na aji maka annabi kuma ce uridu asra min hada na ina sa wanda yawan ga sauri cikin ku ku biwa wani wanga sauri sannan kai yanzu yanzu ka so a kawo min gadon ba wai sai zuwa jima ba sai Allah ta halarci ƙala labi inda hu ilimin kitab labi inda hu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka darfuk فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الله يساك هذا الخير الله بقى كتير سركي يكفي قال الذي عنده علم من الكتاب وند أدى علمي من الكتاب أنت له المحفوظ سكين جماعة النبي سليمان wasu na ganin shi annabi Sulaiman kai ne na wasu malamai suka ce a'a wannan daga cikin jinnu cikin na annabi Sulaiman shi da ismul lail azam yana da du'a'i mai ƙarfi wannan duk abin da ya Allah Allah ya saka mai qala ladhi indahu ilmul ilmi min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka sawfu yace zan ɗau kuma gadan in kikimo ma shi kabin ka kifta idonka qabla an yartadda ilayka sarfu kahin ganin ka ya kifta ya dawo maka na ɗauko shi na kawo maka sababi ya yi da nauyin gadar nan da nisan wurin nan ya ce zan je in kiki hoshi kahin ka kipta na ɗauko maka shi annabi kuma mai tuta bismillah wallahi kahin ya kipta ido ya buɗe ido ya ruhe wallahi aljanin nan ya fi ya hukar nan ya kawo shi gaba gare salam mara ahu musta ƙirar inda lokacin da annabi kuma mai gado ga tabbaci gaba gare rayuwa da kuma bai taɓa gado irin wannan ba amma ga shi yanzu da nisan wurin nan da girman garin nan ya sa yanzu ga jinin ne kan lai al'azam ya ta ɗaukar ne ya kawo shi shi yasa jama'a ya ta muku du'a'i addu'a roƙon Allah tana yin abin da baka yi tsammani ba shi yasa duk wanda Allah ya ba lai al'azam wallahi ba iyawa da shi komi yawan ku ko yi makamanku In dai yana da ismul lazim wallahi ya hiku shi ko bayan da Allah ka ba shi ba su da yawa imani da wannan addu'a ita ka sa ta yi aiki saboda ka shi ismul lahil azam shine sunan da idan an kira Allah da shi sai ya karba malaman tafsiri karkashin waga aya sun yi ta kawo riwayoyi an ce ya karanta ya ilahana wa ilaha kullu shay ilahun wahid itini bi arshiha hmm. shi wannan jinni an ce abin da yace ya ilaha na? wa ilaha kullu shay ilahu wahid itini bi arshi yana kan to ga da kawai sai ga Allah ya kun fai kun ta ya nan da sai ga addu'a gada an kawo shi a ji gaba annabi Sulaiman to shine yake cewa falan mara ahu mustaqiran inda yayin da ya ga wannan gadan tabbaci gaba ne lalle gadan na gashi ba dabaru bane ba komai bane annabi Sulaiman ce qala haramin fadli rabbi lalle wannan daga cikin falon ubangiji na Allah ya mini falalla li yabluwani don Allah ya jarrabe ni ya gani a ashkuru am akfur shin zan yi godiya ko zan yi butulci hmm. jama'a wannan lafazin ba godiya bane yace a ashkuru zan yi godiya Allah ya bar cikin jama'a ta wani zai yi wannan abu to ya kamata in gode ma Allah jama'a ko kai na yanzu an ka ce kana da kai? aurenka ya tashi wanga ya kawo mashin ɗine wanga ya ce ɗaho kaza abinci gashi na baki ya tabbata ko ina cika ya kamata in gode ma Allah samun waɗanga jama'a kana shugaban ƙungiya da ka kira wanga ya taho wanga ɗan agaji ya taho wanga malami ya taho nan sai a taru shi ma wannan godiya ga Allah ya kamata mutum ya gode ma Allah ka samu ka cikin jama'a wallahi shi ma godiya ga Allah saboda akwai abin da Allah zai maka ya kamata ka gode ma Allah in ba gode ba za ka shiga matsala wallahi annabi kuma mai cikin jama'a ta na gode ma Allah da ya bani wanda adda wannan matsayin wanda ka zuwa sai ya dauka gado ga ni san wuri ga girman gado ya dauko ka kifa ido ya kamata in gode ma Allah akan wannan yace wa mai wa man shakara fa inna ma yashkuru duk wanda ke godiya yana wa kai ne godiya dan Allah kara bai zai wa man kafara duk wanda ya butulce ki godiya ga abinda Allah ya bashi domin akwai wasu waɗanda in Allah ya basu sai ga baki ne ya bushe lokacin da ya samu kuɗi lokacin ya ƙara faɗa da mutane lokacin da yake cikin ni'ima lokacin ya gani ya ƙara baki ya bushe kaga an to sayan abu mai zogara ta wuce mai naira hamsin shi ka ba su a sai shi ya dubu goma bai iya sinta ko naira hamsin sai dai a siya ɗan mai akwai da yawa waɗanda suke halin su kenan sai a ga mutum gashi da wadata gida nai bai ya kashe kunya wala ba gode ma Allah godiya ga Allah shine gidanka a fara sunan Allah ya maka baiwa gidanka cikin gidanka ya ka ta gidanka matarka ƴaƴanka san cewa Allah ya maka baiwa in har gode sai abin ya ta waje zuwa ga makwabta zuwa ga ƴan uwa zuwa ga abokan arziki duka samu amma Allah na ba ka sai ka boye alama ba gode ba kenan ya Allah ka mu ikon godiya ga ni'imarka ya Allah amin Allah mu roƙe ka na ga mai tsaya ya tsaya tun dazu kuma shehi ya ya gani yawa musulmi ayi hakuri da abin da muka faɗa ya zama daidai Allah kuma da inda muka yi kuskure kuma Allah ka yahe muna waɗannan awon rake kuma Allah ya sa musu albarka shugaban da suka mutunta mu shugabannin mu na gulma shugabannin sauwa da tungarare duka wannan district ga waki da mana musu godiya wallahi Allah ya saka da alkhairi ba wai matsayi na ya kai a gayyato ne ba gaskiya sai na ji nauyi a ce an gayyace ni hada ma shi shaka Abubakar Giro da zuma tare shi garin gulma yace lalle ya kamata wani kama jiki kai kokari ka kai inda mota lahiya lau za a baka mota ka tai saboda haka muna godiya kwarai da gaske shi ma shagiro Allah ya saka mai da alkhairi ya kara mai lafiya Allah mu roƙe ka wannan jiya sawa Allah ya kara masa albarka yan uwan mu da suka yi aure kuma Allah ya kara taimakon su ya ba su zama lahiya da da matayen su amin nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sawa alaikawa ya yi ƙoƙari ne